kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da duniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta autari sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a Hausa da kuma ko kuma sashen Hausa da kuma masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fahimi. Alheri na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau. Za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta idan mijinsu zai tsara aure ko kuma idan su za a ƙara namu na yau ya jiyo mana dukkanin bangarori wato na uwar gida da na amarya kuma masu saurari idan ba za ku manta ba mun kawo muku kalubalen da su kansu maza ke fuskanta idan za su kara aure. Haka ne fa zara kin san wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. inda ka shafa mana labarin irin kalubale da suke fuskanta wato kalubalen uwar gida da amarya. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da kuma bakin da ta gayyato mana a zauren namu na yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure musamman idan an yi ƙari. Wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene waɗannan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka haɗa su a ah, inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita aka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma fa amarya tana fada suna ta kalubalen da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu yana tare da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabon rayuwa a zauren namu yau akwai sunana zara yakubu abu usman Jibawa Haske. To na zaure na Malama Hawu barin fara da ke. Wato maza da yawa suka kan yi korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kawo wata abokiyar zama don a ƙara inganta rayuwa a rinka taimaka muku da 'ya'ya da aiki da sai fara muku yawa da ɗan zaman kishiya ne. Gaskiya ne. Shi yasa ake samun wannan matsalar sosai idan an yi zo ya ce miki zai miki kishiya. To amma a halin nan. wannan idan mace kai hankali ne sana mm. Ki riga kin gama sakankan cewa ya miki alƙawari ya zai miki kishiya ba kwatsam an so an ce miki aure ne su. Wato ya ma rufe ta kenan. Eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da jiniya da ilimi da tawakkali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa da sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma za ki ga har sun illata mazan wata za ta haukace ta zama kamar mahaukaciyar ne tana fafutukan neman wace ce zai aura wata za mata iya wanke kafar ta tafi har gidan sa amaryar ke rashin mutunci sannan kuma ba abin mamaki ba ne in dai namiji ne ita amaryar da zai aura ba mamaki ke da yake banki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wata ya aibin taki a wurin ya aibin taki a wurin ta dalilin da ya sa zai kara aure kenan amma ai wannan zargi tun da ba a riga a yi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki maganar cewa zai kara aure me yasa mata suka tare kura wani mutum gaskiya ban ji daɗi ba because lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai kara aure lokacin wata na shida da aure an zo aka ce min zai kara aure muna ta tsakiyar soyayya watan shida ce min zai kara aure na ma duk ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ya complain sai ce ta kira ne ta tambaya ne sai in ce fito ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai kai aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma kai na faɗa kin gane da a take auren ma yana gaya mani ni fatan alkhairi ne duk da dai a cikin zuciya na naji abin wani iri kuma lokacin a kwanaki ko bacci ma na yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na fili ina roƙon Allah ya bada natsuwa a rungumu wannan to Allah ya dinga kuma bani natsuwa cikin ikon Allah kuma nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ma mace mijina ya mu amma ni matsalar da na samu da amarya na samu matsala hmm, bata san da ban san ta ba amma wayar safa daban wayar rana daban wayar wayar jana da kullum muku zama shin mutunci kala kala ba kullun zagin da bata mun ba anya ba kika sa mata ido layi kika sani kana kira shi tunda ba layin ki take kira ba. Ni take kira layi na ta ɗauka a wayar shi. Awo. Ga shi take kira ba da harin take kira ni cewa ne akwai wasu abubuwa da ya gaya mata bai iya ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin eh, da da kala kala. Cin mm. mutunci kala kala ba kalan cin mutuncin daga taman ba. To ita malama Zahra kin ce da ni ke ce ta biyu wato ke kika shiga jin gari ka samu wata a ciki. Gaskiya. Wani abubuwan kika fuskanta lokacin da kika ke ma haka kike kira waya ke tabas ko ko ke ne ake kiran ki a wayar ki kira a gaba A'a ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba amma face problem ɗin kafin ya aure ni ya kawo wani cikin gida ya nuna min cewa matar shi ta iya abubuwa da yawa ba. Kuma ya gaya min matsalolinta. Kin gani? Ya gaya min matsalolinta to ko da da na shiga gidan kin gani ba ba aure na taɓa yi ba mm. kuma ba soyayya na taɓa yi da wani ba shi na fara soyayya da shi har na aure shi. Mm. To sai ina tunanin cewa ai abin da ya sa ya karo ni saboda ni hawaye ita ta ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya mu to ko da da nake ganin ta sai ina mata wani irin kallo kuma da zama ya zama haka in muka haɗu da ita ita kuma kishi kin sallama ta sai ta ke min magana kuma ta gida shi ne ina mata magana sai ta banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce mu in banza da ita yi iska ce tunda shi ma a zahiri tana nunawa eh. in ta gani tana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe to kin san haka an yi amarya kuma koma ɗakin can sai kai sha ɗaya shi kuma mistake ɗin da bai kamata a ce ka da daddare baka je ka kai musu abin da zaka kai musu na abinci ba sai tashi sai ya fita to da ya zo gidana ya kwana da safe sai ta sai ta kira shi a waya wayan shi a kashe ta zo ta yi nokin ɗin gida ya ce ba za a buɗe gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in to ita kuma tana da yara guda biyu mm. kuma bai ba musu abin kari ba shikenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce min bai kyauta ba ya za a yi ka fita ka san cewa ya sa fito ko ma ba makaranta ai ya kamata yara tun karfe takwas su karya ba ka ajiye musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zan ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da hakuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a ya tunda na zauna da shi na san shi yana da bakar zuciya abin ya zame musu rigima akai kaca kaca in gaya miki kuma ita karin bakin cikin akwai kishi ga kuma irin an yi banza da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci irin wannan problem din kuma da na zo nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta kwata eh, sai na fahimci cewa shi ne yake da matsala ba ita take da matsala ba magana na dai ta fito a ƙara dawowa ta bangaren magana da kika ji jika shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali a da shi a matsayin wanda ta shigo me da mai kika fuskanta bayan cewa kin fahimci cewa mijin ku shi ba haɗa kwata. To gaskiya ni tun da ban zama gida ɗaya kin da muka yi ba eh. kuma ba ta taɓa zuwa ta zo ta same ni ko mun yi wani rigima da ita ba. Ya ta ce na da ita dai muka haɗu je ba ta ba ta kula ni ba ta kula ni ba ta son ta sha'ani da ni a lokacin. Malama kin dai ji irin wa'annan dambarwa da ake ta yi. Kya na ki lokacin na ka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga 'yan su ɗinkuna ya ya ajiye gaba ɗaya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a dinga sa. me yace miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya ɗaukan karatu yake zuwa yi a makaranta to a ce karatun ne eh, ƙarfi zai kwarai da gaske da karatun ne ma za a zo a bara haɗari <laughs> ma zan samu experience ni na dauki darasi ya ɗauko darasin ba ni gaskiya Allah ya sa ni mace ce ne a zababban kishi gaskiya ina da kishi ba na ɓoyewa to amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala in kowa zai zauna inda Allah ya na shi ba da damuwa. Eh to wanda ta shigo ta auri mijinta ita shiga labarin. ki. Eh to haka ne kuma amma duk da haka in ta zauna a inda Allah ya ajiye ta kar ta zo mata da ta zauna iya ne harkar ta. Ni ba da matsala da ita. To ita kuma sai bata gane haka din ba. Ta ce za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa ne da sunan kala-kala. Wannan wayar da 'yan mata suke yi mazajen kwanan tana muku da hankali. A'a ainihin in shi za ta kira ta su je su kuma in ba a cikin gidana za a kira shi. Au shi ma haka? Eh in je a waje a gidana ne san shi gidana ne tunda ni ce mai haƙƙin kula da gidan da mai gidan da ƴaƴan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yi saboda haka ke in wannan muhallin ne yau ka a zo a miki rashin mutunci gaskiya a ji a karkataccen a waje saboda wannan a inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta kira safa daban na rana daban na dare daban to ni kuma gaskiya zuciya ta ba za ta ba. zan iya zuwa har su in zauna gaban mahaifiyarta ga ni ga ta ayi mana tsakani tun kafin ta shigo gaskiya ba zan iya ba zan dauka ba zuciya kar ayi ba ta ciya wato kina daga cikin uwar gidan da ake tsoron kenan gaskiya a ba za a ba ya sa mata ya shiga tsakanin mu ne ya santa ba ni na santa ba da ya me me yi na nuna cewa ke kin kuma nasara ban yi nasara ba dai sai da ta shigo wato ya ya ya Allah ya yi to tun lokacin da ya dauko magana auren shi bai kara samun kaina ba ba zaman lafiya tsakanina kira za ta kara tarare shi a shi da ba wani sauran maganar tarare tun da har zuciya ta hango ban ga dalilin da zai sa zai ce karo wata mu yi ke ko yana neman wata wanda ba kada kuɗai ba ke yana neman yanzu ke a tiriri ya ni gidan shi yake ba in a rami wato sai zauna can inda Allah mace tana da wa'annan abubuwan sai kin ga ya shi wajen dai ya canza gurin kwanciya dole yake bukatar wata ko da kai dai duk mace mace ce amma dai shi dai yana bukatar canji saboda Allah duk abin da ya tsara ya san dalilin tsara shi namiji duk inda yake ko ka ko mai kuɗi ko fari ko baki ko ya yake baya son mace ɗaya kuma mace ɗaya ba za ta iya zama ta biya mai bukata complete ba ko me za ta mai sai ya bukaci wata wata ko kuma wata ba kun kan rigakafin ni dai na yadda da haka sosai na yadda da haka kawai dai sai dai mata su dinga hakuri su kuma maza gaskiya maza suna da problem ta wannan bangaren lokacin da ka fara neman aure kuma alƙawarin cewa idan na shigo babu wata dan ne sai na shigo na saki jiki to bai wa Allah addinin ku ne yace ayi ki kuma tunda addinin ke yace addinin yake bi kenan dai akwai damar kenan a iya Hajjaji ya san fa addinin ne shi yace ayi kuma shi ya zo yin alƙawari cewa daga ni ba wata mm. kin ga ko idan ya dauko wata nan in na ce ban yaje ba ta zauna ko alkawari ne auren zobe yawwa to amma kuma sai na zo na ga tunda ba kai amma wani lokacin aiki san ba ya dan sai dadi namiji yana iya ce maka ba zai kara maka aure ba hmm. saboda lokacin yana mun sai idan shi ya rufe kawai zai ma yake ya za a ki shigo gidan shi ki zama matar shi duk wani mijin mace ɗaya na sami to wai duk wannan labarin duk wannan abin da kuke yi da ta da kurar da kuke yi da hayaniyar da kuke in za a karo dama duk saboda kuna tunanin ba za a wata ba ta isa wani na eh to an saboda an ce ba za ta shigo ba jami jami kika iya mushi lokacin da kika tabbatar da cewa wannan aure da ki fara sawa yana nema kin tabbatar da cewa ba a yi shi ba wurin wani malami kika shiga ko ba ki shiga wani majalisi kika idan su a to ni gaskiya mace ce wadda ba ni da ra'ayin zuwa gurin malami saboda ni ina da son kuɗi na Aw to ba zan iya ba malami kuɗi na to amma na tambaye shi ta iya na gaza ya ce ba inda na gaza haka muka yi da kai ba haka muka yi da ke ba to amma tun da Allah ya tsara kara na kara ka san Allah zai tsara me yasa ka zo ka ce min ba za ka kara ba so ya kasa gani kwanciyar hankali na shine in dauke maka wuta in fita daga cikin lamarin ka fushi kuma gaskiya abin sai zo yana damu shi saboda shi mutum ne wanda ya son ya ga muna zaman kurare. Hmm, yana son kurawa yana yawa to ni kuma gaba ɗaya sai na ajiye shi a gefe da na ajiye shi a gefe dai har manya suka zo suka shiga cikin magana ne duk da haka dai ban sauko ba to ɗan lokacin da zo na ma ɗan fara sauko wanda da na ga daga suke yi din za a yi za ta shigo da irin kwana zuwa uku ba sai to ta ina zan zo ku gyara abubuwan nan irin eh, kin gani mm. irin da na ya kawo magana da na zo na ɗauke mai wuta mm. na share shi ba magana ba girki ba abubuwa kin gani na basu dai irin komai ya ji da kanshi da zai kawo wata mm. to sai da ya zo ya rage min na ga lokaci na nima ya kuma na ga da gaske yin za a Hum. to ni zan fara guri sai na fara to ta ina zan fara to kina shi kuma namiji lokacin da kike so a shirya a shirya shi kuma lokacin yake hawa na to shi ma sai ya hutun da yana ganin to yanzu ne zan yi saura kwana nawa ne kuma wata za ta zo ta yi carry on a haka dai aka ki tafiya har dai amarya ta shigo to da amarya ta shigo kuma kin ga ai dole in yi hakuri tun da gida ma kar ta shigo ni kuma ta riga ta shigo amma ko da ta shigo ni dai babu wata hudda tsakanin na da ita wato kina jin zafin eh, gaskiya ni ba na son Gaskiya ta za ta shirya ta zauna can gefen ta ne ma to yaya ba su sun shiga cikin wannan lamarin ne yaya ai uban su ne ya kawo kuma dole su shiga cikin al'amarin ta a'a sun shiga cikin al'amarin faɗan da kuke ya shafe su a'a bai shafe yaya ba gaskiya ni ma ba zan bari ya shafe su amma kuma duk da haka ni ba na son ta taɓa min nawa kin gane mm. ni ba zan hana su su je gurin ta ba amma idan na ga tana musu magana ma ni abin yana min zafi a rai sai dai ƴaƴan shi ni dole zai ja su dole kuma ita ma za ta ja su ƴaƴan mijinta ne bayan da zan mu ji yadda bakin za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. malama mazara bayan da kika shiga aka kawo kaji aka yi wace ce kika ga kuma yana kawo miki cigwani akan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da ke a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne gaskiya na cewa ba ta da kirki ba ta iya ba ne kuma ba ta dace da rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai da ma kila ke fara samu da bai ƙara aure ba irin wannan zakin bakin to me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashin ya juye da mu ji ake cewa ko bayan da ke mata fara akan ki to amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke wato ke ta gindiyar gidan kina jin ke a daidai wannan lokacin kan wancan bola ma ya fi ta daraja me kika fuskanta a matsayin su ne matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya wata sabara to ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi to shi eh, yana ni tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai yi dacen mata ba because of a lokacin yadda yake kyautata min ina tunanin cewa ai yadda yake kyautata min yake mun ko kuma yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma jira wani amma da gobe ne ake cutarwa kin gane abin da nake nufi misali idan aka zai mata a fi amma za ta fito tana ihu to su kuma wanda suke tare da tasu ganin kamar ita ce ba ta da gaskiya irin da tare na mijin ta ba ta shi da daraja ba sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a daki kin gane zai mata duka a daki fada idan ta fito ita kuma za ta ta kashe kashe ba za ta iya nan ba za ta yi ta fashe fashe ta fashe mota ne ta har makwabta ma sun fito tambayi waɗanda da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe kin gane sai suka fahimci ai shi yake mata na ta ne wani wasu sai a ƙarƙashin ƙasa yake a ƙarƙashin ƙasa yake kin gane to ni kuma lokacin akwai lokacin ma da yazo irin sun yi fada sosai tayayya ga mai riga ta ma dan ji ta ne ba ta ba yanzu haka ma ka je ta da asibiti eh min sai yake ce mu kin wance ta mun kaza da kaza ne ta maida ni sai nake ce mai ka yi hakuri yake cewa zai sake ta sai ni ce kaka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa za ka je ka ba wa ƴaƴan ka rike za ka dora mu nauyi da kannan ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su a rike su san takwa kwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namijin na fiki Awo sai daga gaba ne. Daga baki. Eh, mun yi Ina tukuna kafin mu kina ji yana kuntata mata haka ita nata da ta yake fitowa kuma sometimes ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda motar shi nake gani da jikin amma ba ta da dalili ba ta da dalili akan karamin dalili sai ta nemi ke faɗa da shi ko ta ɗau kwalba ko ta ɗau wani abu ko ta yaga mai riga a shi ma ta yake yana duka to kin ma kuma kana dukan mace shekarar kawai take ba abin da za ka iya yi ba ko ni in zuciya ta ɗebe ni kin san ko duk abin da namiji zai maka duka ba abin da bai sawa saboda lafiyar da ake tabawa yau namiji zai iya zagin ki yi hakuri sai iya barin ki da yunwa ki hakuri amma idan zai ce zai taɓa lafiyar ki cutar ya yi dole ke ma zaki ki nemi ki drama ma kanki to da zama ya zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara sai dawo kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya ce ya ki wa ta bangaren uwar gida na nata ita ma amaryar kiga irin a biya jagule to idan kika zama kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakanin su da matan su uwar gidansu cewa suke da son ƙara miki kishiya to wato alƙawari eh na miki har wasu ba alƙawarin suke yi eh, alƙawari shi ba shi da ra'ayin mata biyu ka ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alƙawari ita kuma ta zauna da saki jiki ta miƙe ƙafa musamman mm-hmm. wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da ƙawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya ka ji kana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba aka ce ke ki da amfani da alkawarin mazan suka ce haba eh. mm. hafarin tsimin yayi ya ce ba zai kara min ba zai kara yi min kishiya ba ni na yi da mijina saboda kowa ya bi da mata to irin wa'annan abubuwan an ce mijinki sauran sati ɗaya ɗaurin auren shi ya zaki ci bayan kai riga kin gama kwantar da ranki kun kwantar da hankalinki cewa ke ba wani magana kishi ya tsakanin ki da mijinki kuma ina ina ina ina ina ina ina ina kyautata ina ina ina ina ina ba ina ina saboda ina ina ne zai yi wannan ina ina ina nan ne kina ina nan idan girki ne kina girki ina ina ina kina kula mishi ina ina shi ina kina kula da shi da ina to da ina ake son ina a ce ina ina aibin ki ina ina ina ina ina ina ina ina ne ina ina ina ana ina zan ina ina ina ina to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin kin samu yawanci a bangaren zamantakewa aure idan namiji zai cutar da ke ya fice wanda zaki dole dole sai ya fi yanzu namiji zai iya auro ki shine cin ki shine shan ki shine stress so idan ya so cutar da ke zai iya barin ki da yunwa zai iya jela shigowa gida zai je ji wani abu zan ki takura zaki takura ki kuma zaki shiga kunci saboda bayan duniya ba da wanda zai faranta miki rai kin gane kamar shi su ki rasa wa'annan abubuwan wannan rasa abubuwan nan da kika zai iya jefa rayuwarki a cikin wani kunci da kuma ya zo ya cutar da ke da wa'annan abu duk bai shi ba kuma wai dan abu kaɗan sai ya ce zai da ke tun mm. da a lokacin zuciyarki za ta tunzura babu abin da ba za ki iya mai ba saboda kina tunanin duk wa'ancan azabar da yake baki bai ishe ki ba kuma yanzu ma sai ya ƙara miki da naka kasa jiki. To ce to ce sarauniya bayan da kika shiga aka yi mai daki aka yi mai daki aka saka wancan abu kwandon shara to ke da ya dawo kanki kuma ya aka sake miki ne ya dawo kai na ai ne da ba da duni ya ai na amarya ce ne da ba na ana da yadda ni uwar gida kuma kin sani ne a lokacin kin gani ba wai sanin komai ne ba kyautatawa da kika ba shi da da nuna shi ne gaskiya tunda shi ita wacce ita ce mara gaskiya mara kirki mara tarbiyya to kuma tana kiyaye duk waɗannan abubuwan da da mutum ba sai kuma ƙara ɗaukaka matsayin ki ba ya ara kuma ke ma duka mun kince ke ba ban ke ma kin da na ni ma ni ma na fara samu ni amma problem din na bai fara tashi ba sai da na ɗauki wato lalan din ta duke uwar gida ta duke wata rana eh. za ka duke amarya wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku ba su shawara na ƙarshe so da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje in dai yana kawo miki complaining din matarsa tana mai kaza ba ta da kaza kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki ba ne saboda in tana mai aiki ba ki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke ba ki isa ki mai satilin ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ki mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance mm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo ma mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure ba ne dan Allah kaɗai san me yake mata. Lalle ko abin da aka muke da <laughs> yawa tun da hankali iya faɗin wannan ba. malama ke kuma uwar gida ba uwar gida a kuri. To uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan. Maganar ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin gare misali a kaina ni fa matar mijin mace ɗaya na sa miki ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata mace ta zo ta fito da ni a cikin gidan so dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san moni ma ka zo kana daya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba zaka kara ba kai shiru yanda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye yi gaskiya in aka ce mun ba watan nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku. Huta lafiya.